Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita goma sha shida da biyar da kuma talatin Masauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 27 ga watan Disambar shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba makanan labari. Kasashen Turai da yawa sun fara yin allurar rigakafin cutar COVID-19 a yau Lahadi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙi sanya hannu a muhimmin ƙudurin ba da tallafin rage raɗaɗin tattalin arziki da annobar coronavirus ta janyo. da kuma kudaden da gwamnati ke bukata na shekara kafin karfe 12 na safiyar yau lahadi kasar uganda ta dakatar da yakin neman zaɓe a babban birnin kasar da gundumomi goma da suka fi yawan jama'a a kasar yayin da ake shirin zaben shugaban kasa bisa dalilin hadarin da ke tattare da yada annobar coronavirus kanan labaran duniyar kenan to a yau lahadi ake zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar niger Za kuma mu zagaya wasu daga cikin sassan kasar inda wakilanmu suke domin kawo muku halin da ake ciki dangane da wannan zaben. Kowane na da takumi na kariyar daga cutar coronavirus kuma an sa tazara tsakanin wannan da wannan amma inda matsalar take su ne masu jewa kuri'a su yawanci ba su sa tazara ba kuma akasarin mutanen ba su da takumi. To za ku ji ƙarin bayani daga wakilan namu idan kuka biyo mu a cikin wannan shiri na musamman wanda zai mai da hankali ne kan zaben na Nijar. Muna kuma ɗauke da sharhi da tattaunawa kan zaben na Nijar duk a cikin shirin. To amma duk kafin nan bari mu fara tashar labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasashen Turai da yawa sun fara yin allurar rigakafin cutar COVID-19 a yau Lahadi. Wata jami'ar jinya a Italiya da farfesan wata jami'a da kuma wani likita ne suka fara karɓa allurar rigakafin kashen farko a asibitin Lazaro Spallanzani da ke birnin Rome. A ƙasar Spain kuma a wata cibiyar kula da masu manyan shekaru da ake kira Los Olmos a garin Guadalajara aka fara yin allurar rigakafin. A ƙasar Czech Republic kuma, Prime Minister Andrei Babish na daga cikin waɗanda aka fara yi wa allurar rigakafin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙi sanya hannu a muhimmin ƙudurin ba da tallafin rage raɗaɗin tattalin arziki da annobar coronavirus ta janyo da kuma kuɗaɗen da gwamnati ke bukata na shekara kafin karfe biyu na safiyar yau Lahadi. Ƙudurin zai ba da damar ƙara yawan kuɗaɗen tallafin da ake ba waɗanda suka rasa aiki. kuma wa'adan kare mutane daga kora sakamakon rashin biyan kuɗin haya ya kare a yau lahadi da safe dama a farkon makon nan trump ya caccaki kuduran sosai kuma ko a jiya asabar ya ci gaba da nuna kyan amincewarsa da kuduran. a jiya asabar da safe trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ina so ne kawai a ba 'yan kasar mu dala dubu biyu maimakon ɗari shida da aka sanya a kuduran a yanzu ya kuma yi kira da a daina kashe biliyoyin kuɗaɗe akan naman alade Kasar Uganda ta dakatar da yakin neman zaɓe a babban birnin kasar da gundumomi goma da suka fi yawan jama'a a kasar yayin da ake shirin zaben shugaban kasa bisa dalilin haɗarin da ke tattare da yada annobar coronavirus. Amma masu sukan lamiri sun ce babban dalilin shine 'yan adawa sun fi karfi a wuraren. Ranar 14 ga watan Janairu aka shirya za a yi zaben shugaban kasa a kasar da ke gabashin nahiyar Afirka. hukumar zaben kasar ta dakatar da tarukan yakin neman zaɓe a gundumomi da biranen da hukumar lafiya ta kasar ta bayyana a matsayin masu cike da hadarin yaduwar cutar coronavirus daga jiya 26 ga watan disamba an hana tarukan yakin neman zaɓe a waɗannan wuraren ciki har da kampala babban birnin kasar a cewar mai magana da yawon hukumar zaben kasar paul bukenya a wata sanarwa Tauraro Bobby Wine ɗan shekara 38 da ke neman takarar shugaban ƙasa wanda sunansa na asali shine Robert Kyagulanyi ya kasance babban ɗan adawar da zai kara da shugaba Yoweri Museveni ɗan shekara 76 a zaben. Shugaban dai ya kasance kan mulki tun shekarar 1986. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sansanin 'yan gudun hijirar Siriya arewacin Lebanon ya kama da wuta a jiya Asabar da dare biyo bayan wani fada da ya kauri tsakanin wasu mazauna sansanin da kuma wani iyali 'yan Lebanon a cewar kafar yada labaran kasar. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNHCR ta tabbatar da aukuwar lamarin a sansanin da ke yankin Miniye ta kuma ce an kai waɗanda suka jikkata asibiti amma bata faɗi yawansu ba. sansanin dai na dauke da iyalai saba'in da biyar a cewar wani mai magana da yawon hukumar ta unhcr khalid kabara kafar yada labaran kasar ta nna ta faɗi cewa wutar ta tashi ne bayan wani fada da aka yi tsakanin wani daga iyalin 'yan labanan da wasu ma'aikatan siriya daga nan sai wasu matasa daga iyalin na 'yan labanan suka bankawa wasu rumfunan 'yan gudun hijirar wuta a cewar nna jami'an tsaron al'umma na lebanon sun yi kokarin shawo kan wutar yayin da aka kai sojoji da 'yan sanda wurin don tabbatar da kwanciyar hankali a cewar rahoton a jiya asabar ɗaruruwan 'yan gudun hijira sun kasance cikin mummunan yanayi a wani sansanin 'yan gudun hijira na rumfunan tenti da suka kone a bosnia yayin da dasar kankarar snow mai karfi ta zazzago a kasar kuma nan da nan yanayin wurin ya kasance mai tsananin sanyi 'Yan gudun hijira a sansanin Lifa da ke arewa maso yammacin Bosnia sun lallaba kansu da barguna da jakunan da suke kwana a kai don kare kansu daga iska da sanyi a yankin wanda ya hada iyaka da ƙasar Croatia da ke mambar tarayyar Turai ta EU. A farkon makon da ya gabata ne, gobara ta kona yawancin sansanin da ke kusa da garin Bihak. Jami'an ƙasa da ƙasa da ƙungiyoyin agaji sun cicciki hukumomin da ke kula da sansana a kan gazawa wajen samar da isasshen matsuguni ga baƙi da 'yan gudun hijira. Duk da gobarar da aka yi, hukumomin Bosnia sun gaza samar da sabon matsuguni ga 'yan gudun hijirar da ke lifa. Lamarin da ya sa kusan mutane dubu daya suka kasance cikin sanyi, ba tare da wasu gine-gine ba ko abin ɗumama wuri. Sai dai su ci dan abincin da ƙungiyoyin agajin jin kai suka basu. Allah a gaida Maryam Dauda wacce ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kuma da kuka ji a farkon shirin a yau Lahadi ne ake zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar. Zakon zagaye wasu daga cikin sassan ƙasar inda wakilanmu suke domin kawo muku halin da ake ciki dangane da zaben. 'yan takara akalla talatin ne suke neman kujerar ta shugaban ƙasa yayin da ake zawarcin kujerun 'yan majalisar dokoki ɗaya. ɗazun nan na tuntuɓi abokin aiki na Muhammad Lalo wanda yake ya mai babban birnin jamhuriyar ta Niger, Na kuma fara da tambayar halin da ake ciki. To a wani hali ake ciki ne a nan birnin Yamai? To Hadiza a nan na wata mazaɓa ce da ake kira tana tsakiyar yabai ne babban gwamnan jamhuriyar Nijar bisa tsarin yadda suke zaɓe a nan makaranta ce da ajujuwa ajujuwan su ne inda ake zuwa kada kuri'a akalla na irka za su kai kamar guda takwas zuwa tara ta mutane suke layi ga shi nan ta maza mata matasa waɗanda shekarunsu sai sun kai daidai wato su kada kuri'a suka yi layi domin su kada kuri'a su a wannan zaɓe da ake yi wurin da ya gashi nan gwanin ban sha'awa hadiza yanzu haka mutane ga su nan gaskiya burjik kusan ko ina hadiza kuma na banta na faɗa miki cikin karfe takwas na kan kuɗi eh, wato mazaɓin a ba a gabaki ɗin ƙasar ta Nijar za a rufe su da karfe bakwai da dare wato awa goma sha ɗaya gaba kowace mazaɓa ta yi amfani da waɗannan sawo'i a kada kuya a komai da komai a tattara kaya a watsi wato halin da ake ciki. To amma na san kun bincika halin da ake ciki a jihohin Soto Labari da Doso. Kamar wani irin labari kuke ji? To irin labarin da ke faruwa a nan da kuke samu a gida a can yankin su Tilaberi da Doso ma duk kusan labari. Eh. Zuwa yanzu har yanzu ba mu samu wani labari sabanin ko kuma akasin abin da ke wakana a nan ba ya bai ba. kayan kuɗi dai ba za a rasa wasu ɗan wurare da aka ce mana sun ɗan je cikin ɗanci ba ko kuma a makare mm. amma dai ana can ana ta zaɓe bisa irin labaran da ke kuma bisa ka'idar doka da kuma zaɓe da gindaya duk mazaɓar da ta wato makara wajen fara zaɓe sai an kammala wannan zaɓe misali an fara takwas karfe tara ne saɓanin karfe wato takwas da aka sa a ka'idance zaɓen zai kai har takwas na dare kenan ba bakwai ba To shin akwai jami'an tsaro da aka ajiye ne ko da wata matsala ta taso? Eh akwai jami'an tsaro ga sunan kusan ko'ina an ajiye su domin su rika lura da abubuwan da suke faruwa ko da wani abu zai tasowa saurin magance shi ko wani abu haka. Mm. Ga sunan eh. kusan ko'ina hajji da jiya ina kallon su waɗannan jami'an tsaro lallai akwai jami'an tsaro a wannan mazaba. Kuma kai jama'a mm. sauran mazabu da muka ziyarta za ka gan su kifa kifa an ajiye su eh. suna sa ido kan al'amuran da ke faruwa. To shin jama'a na kiyaye matakan da aka saka na kare yaduwar cutar coronavirus kuwa? Yawa to hakika a wannan fanni ne kuma zan iya cewa an san samu akasi wasu sun sa wasu ba su sa ba. Hmm. Kuma ban ga alamu na ko ba da tazara da aka ce addini ba. Eh. Ko sa shi wannan takunkumi domin a yi wannan ah, zaɓe a wa yaɗa wannan cutar da coronavirus. Kuma Umar lafiya hukumomin jamhuriyar Nijar sun jan kundi da da Allah a kiyaye da waɗannan matakai na sa takunkumi da kuma ba da tattara ɗin amma gaskiya abin da nake gani a kiyaye ne suna ta danya ne ba tare da lalle ba sa kiyayewa dai sosai eh. akwai akwai akwai kalilan da suka sa wurin amma gaskiya waɗanda sa ba su fi yawa Mahmud Lalo kenan a Yamai Yanzu kuma bari mu garzaya zuwa jihar da magaram inda wakiliyarmu Tamar bari ita ma ta faɗa mana halin da ake ciki. To zaɓe a birnin da magaram alhamdulillahi an fara shi kamar yadda ya kamata. Duk yawancin dukkan ruhunan zaben da na bi na kewaya an fara zaɓe a ƙarfe takwas. duka wasu su ce takwas da minti goma wasu takwas da minti goma sha uku haka zuwa sha biyar kuma dukkan kayan zaɓe komi da komi suna da shi na kira da suka kamar shugabannin rumunan zaben da sauran jama'a dai duka babu wani matsala ko kaɗan dai duk lokacin da na je rumunan zaɓe da dama da na je wasu kowanne ya samu kayan aikin shi kowanne kuma suna zaben su lami lahiya an jeru mata sun fito da dama sosai maza sun fito da dama yara matasa duka sun fito kowa da kowa da katin zaɓen shi kowanne ya zo kuma mafi yawancinsu kowanne da ba za ta iya shi wannan abin kare hanci na kariyar corona kuma su ma a nan ciki su ma suna da abubuwa haka na kariyar corona kowanne dai ana dai zaɓen da yana tafiya dai ya kawo dai yanzu dai lokacin da na je babu matsala ko guda. To kamar wani irin labari kuke ji daga yankin Difa lura da cewa fa yanki ne da ke fama da matsalar tsaro. Ito eh yankin Difa ma da na tuntuɓe su abokai na wannan yan jarida na tuntube su fa su ma a daidai karfe takwas ɗin zuwa biyar da goma haka suka fara kamar na kowa kuma lamun lahiya zaɓe yake tafiya babu wani matsala babu komi mutane sun mutu suna zaɓen su yadda ya kamata kowa ya shiro mana zaɓen shi sai dai sun bayyana mana cewa a jiya da daddare haka a kudancin garin haka an shi yan harbe-harbe haka mm. wanda dai ba a yi wani abu yan harbe harbe ne dai daga nan kuma suka tsaya dai mm. in ba shi ba yankin jifa babu wani matsala kawo yanzu dai mutum da na tuntube su babu matsala mutane sun fito suna zaben su kuma kowa da kowa ya je huna zaben shi suna zaben su damar lahiya komi da komi kuma su ma masu zaben kan zaben dukan su dai kowanne ya samu kayan aikin shi kuma ana tafiyar da zaɓe yadda ya kamata. To shin akwai jami'an tsaro ne da aka ajiye ko da wata matsala ta taso? Eh duka ko ina an kai jami'an tsaro. Ko mu ma nan kowace ba an kai jami'an tsaro sosai an ko ina an kai. To bare da jita so matan duka an kai jami'an tsaro kowane mataki duka dai mataki duka an ɗauka. Madalla a gaida tamar a bari. Ma sauraro wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar Za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumi su. Shirin namu na yau yana mayar da hankali ne kan zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da ake yi a Nijar. Yanzu bari mu leƙa yankin Agadas inda Haruna Mamman Bako shi ma ya mana ƙarin haske kan yadda zaben ke gudana a wannan yankin. To da Haruna me ke faruwa ne a nan yankin Agadas? To a yankin Agadas ɗazu-ɗazu nan na buga waya a sassa daban-daban na wannan jihar ta Agadas lalle an tabbatar su abin cewa zaɓe na wakana lami lafiya. Babu wata matsala in ba waɗansu wurare ba kamar irin gundumar Bilma inda aka samu waɗansu rungunan zaɓe ba ka buɗe eh, a makare kamar da ɗan na ɗan lokaci ƙalilan. mutane sun fito da bibi musamman mata a jihar agadas sun fito sosai wurin zaɓe kuma a runhunan zaɓe su turawan zaɓen kowane na da takumi na kariya daga cutar coronavirus kuma an sa tazara tsakanin wannan da wannan amma inda matsalar take su ne masu jewa kuri'a kuma yawanci ba su sa tazara ba kuma akasarin mutanen ba su da takumai wannan shi ne dai matsalar da muka samu aka yi mana bayani a jihar agabas man zaɓe na tafiya lafiya lau cikin kwanciyar hankali da tsanaki a gwara agabas a jihar naradima da ni bincika zaɓe na gudana lafiya In lade akwai rungunan da su ma ko a can saboda ba su tafi da kayan aiki da wuri ba musamman kusa a cikin birane mai yawanci mutane su shugabannin turawan baban ba su saurin hita daga gidajen su ne suke hita su ta rungunan zabe su a eh, waɗanda ake tura bashi su te su da kayan zabe a hannunsu. to shi ma goron da aka dan yi lati dan kalilan na minti talatin ko awa guda kamin a kimtsa a shiga shirye-shiryen zabe amma zaɓe yana tafiya lafiya lau eh, illa da sanyi saboda sanyin hunturu da ke ake yi sosai a waɗansu yankunan Nijar a halin yanzu da safe aka ce mutane ba su yi da hijira ba a jihar Maradi amma dai yanzu da yake rana ta buga mutane na fitowa musamman iya mata ana fitowa wajen zaben nan a jihar Tawa da muke daga nan kuma birnin kudi da muke nan ma zaɓuɓɓuka na tafiya lafiya da ko a irin eh, eh, baradan da aka samu matsala a zaben kananan hukumi ba a yi ma zaben ba a ranar da ya kamata a yi shi da kananan hukumi a waɗansu wurare sai da washe gari aka yi to can ma mun bincika cewa zaɓe na tafiya lafiya lau a duka faɗin jihar bawa ba wata matsala ko kaɗan an kai kayan aiki kuma ana ci gaba illa dai matsalar da ake fuskanta a duka waɗannan jihohi guda uku nake muku bayani shine rashin sa tazara tsakanin wannan da wancan da kuma takunkumai da masu zuwa shehu a wanda ba su sa ba ko kuma sai a ce wanke hannu yannan su shiga rumfunan zaɓe za ka ma zo wasu rumfunan zaɓen da muka ziyarta za ga mutane wasu bisa wasu an yi in daliyo kuma a nan birnin kwanni da shugaban hukumar zaɓe ya nuna mana cewa tuni an iza jami'an tsaro a wani yanki na bazazzaga inda aka ce an su mutane suna yawo a kan mashina ba a san takamaimai abin da suke yi ba suna jewa fargaba cikin zukatan jama'a da kuma an iza rundunar tsaro domin a kamo waɗannan mutane a lokacin da muka yi fira da shi sai kuma wata maza ba ta sabon gari cikin birnin kwanni shi a nan wurin gaba gare mu 'yan sanda sun tafi da wasu mutane da aka kama da ɗimbin katuttukan zaɓe a hannunsu mun yi hira da mutane da yawa saboda duka inda muka kewaya mun ga kewayen runhunan zaɓe akwai cinkoso da dandazo da kuma ana shiga gidajen makwabta ana hita wanda muka yi tambaya ko suka swinne ne aka bude na sayan ƙuri'un jama'a lalle waɗansu sun ce mana abin da ake yi kenan amma idanun idanunmu ba mu ga an ba da kuɗi ba an amsa amma mutane sun ce abin da ke waruwa kenan to dama su an adawa a jiya sun yi barazanar jihar sun kama mutum da kuɗi in dai hukuma ba ta yi aikin tabbatar da doka ta hana a yi haka nan kamar da shugaban hukumar zaɓe nan birnin gwamnati ce muna duk wanda suka kama yana wannan aiki za su sa adana shi domin a yi masa hukunci tunda doka ta hana sayan kurikun jama'a wannan dai shine takamaimai halin da ake ciki amma zaɓe na tafiya lafiya lau wakilin haruna mamman bako kenan a agadas To dangane da zaben na Nijar, mun tattaro wasu daga cikin ra'ayoyin masu kaɗa kuri'an kan yadda suka ji da wannan zaɓe da kuma fatan su. Eh, na Awali Bubakar Musa ɗan kasuwa. Gaskiya lamar yadda na gan shi yadda muke fata haka na gan Muna fatan ya lafiya ƙari lafiya cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Sannan ga yadda na ga kowa yana da dama ya zo ya jefa ƙuri'a shi ya zaɓi wanda ya yi mishi ga rayuwarsa haka na gani. A zaɓe alhamdulillahi na ji shi yau ne karo na na harko da na yi zaɓe alhamdulillahi allah ya zaɓa muna shugaban ƙasa na gari mai jin tausayin mu shi muke fata tunda na zaɓi wanda nake so allah dai ya sa kuma shine shugaban ƙasa na gari eh na yi sha Allah na ji daɗi saboda ban taɓa yin zaɓe ba sa kai dai ne mutum bai yi ba amma yanzu mun yi wallahi mun ji daɗi kuma Allah da shi zaɓa mu wanda ya alkai alamatu to zaɓe na yau na tona zaɓe na na farko na tona in zaɓi shugaba Allah zaɓa muna mai adalci mu ba mu san mai adalci ba Allah shi na san mai adalci sunana Usman Ilyas Allah ya bamu mai kama muna talakawa yana yi talakawa shine muke nan garoko kullum muna biskan qur'ani ni na karanta amma muna biskan qur'ani Allah ya ba mai sa'a mai kama talakawa shi kenan abin da muke na garoko kenan na na lawali shehu ina nan cikin unguwar lazari eh alhamdulillah mun gode ma Allah da ya gwada mana wannan ranar lafiya an zo mun yi zaɓe lamun lafiya kamar yadda kuke gani babu wani eh, kwaramiya babu wani tashin hankali muna fata ga ubangiji allah ya zaɓa muna zaɓi mafi zama alheri muna son kuma in yi kira musamman ga 'yan uwa na matasa sabon tashi don saboda da su ne ake hura wutar hayaniyar duk duniya da ke faruwa kenan da hakan ga kira da zan yi ga matasa sabon jini da ake hura eh, wuta hayaniya ta ko'ina mu tsaya mu kwantar da hankalin mu zaɓin allah shine zaɓi mafi alheri gare mu To shugaban hukumar zaben Najeriya ta INEC, Farfesa Mahmud Yakubu na daga cikin tawagar kungiyar raya tattalin arzikin kasashe yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma Sadeo wacce take sa ido kan wannan zaɓe na Nijar. A wannan hira da suka yi da Mahmud Lalo a mazaɓar da shugaban Isufu Muhammadu ya kaɗa kuri'a da safiyar yau, ya fara da bayani kan kungiyar da yake wakilta a wannan zaɓe karkashin ƙungiyar ta ecowas hukumomin zaɓe na ƙasashen afirka ta yamma goma sha biyar sun haɗu da suka haɗu sai suka yi ƙungiya ƙungiya ta shugabannin hukumomin zaɓe na ƙasashen afirka ta yamma to sai ƙungiyar dama duk lokacin da ai zaɓe a dukkan ƙasashen da ke cikin tarayyar afirka ta yamma akan gayyaci shugabannin hukumomin zaɓe na wasu ƙasashe su zo sa ido a wannan zaɓe zuwa yanzu kamar ya kaga yadda al'amura suke tafiya a wannan zaɓe da aka fara yau to lokacin da muka iso shugaban hukumar zaɓe ya mana bayani dalla-dalla ya ce mana ga yadda suka tsara wannan zaɓe kuma kama ya zuwa yanzu ba mu ga wani abu akasin haka ba ah, ba kuma kamar yadda na ce ah, a cikin birnin yamai kawai ba har wasu sassa na kasar jiya na tafi birnin gaure daga nan kuma daga birnin gaure na wuce doso ah, kuma can da labarin ɗaya ne Eh, so ga dukkan alamu dai eh, an fara cikin nasara kuma muna fatan za a kare har zuwa lokacin da a bayyana sakamakon zaɓe cikin nasara idan na fahimce ka dai kamar ka gamsu da abubuwan da ku gani na gamsu da tsare-tsaren da aka yi eh, kuma ina fata yadda aka tsara abin ya ci gaba haka har karshen zaben. Kamar menene kiran ku ga al'ummar jamhuriyar Nijar da suke wannan zaɓe a yau? To kira ɗaya ne dama duk hukumar zaɓe take yi al'umma su ba da goyon baya ma hukumar zaɓe. kuma hukumar zaɓe irin tsarin ta na bayyana sakamakon zaɓe na gaskiya da adalci na tabbatar cewa da an kare kuri'u da zaɓin da mutane suka yi tun daga rumfunan zaɓe to haka ya ɗore duk matakan da za a bi kuma nan gaba wajen tattara sakamakon zaɓen zai zo daidai da abin da ya faru a rumfunan zaɓe yadda yan ƙasa suka yi kuri'a so kiranmu mu ga al'umman jamhuriyar niger shi ne na farko a bahar ɗin kai hukumar zaɓe na biyu kuma a yi wannan abu a gama cikin ah, lafiya da kwanciyar hankali kamar ya za kwatanta cece ne a tsakanin shirye-shiryen zaɓe a nan jamhuriyar nijar da najeriya akwai wani abu da za ka iya kwatantawa misali a tsakanin to akwai abubuwan wani lokaci duk ɗaya ne ah, amma bambancin najeriya nijar shine saboda girman najeriya ah, da yawan masu kada kuriya misali kaga yanzu a nan jamhuriyar nijar adadin masu kada kuriya dududu miliyan bakwai ne da yan kai mu kuma a najeriya fiye da miliyan 84 ne daga akwai bambanci rumfunan zaben su kwatankwacin kusan shida ne a najeriya muna maganar 120 eh, eh, amma ban da haka eh, kusan duk tsare-tsaren da iri ɗaya ne daga takardar kada kuri'a zuwa yadda za a tattara sakamakon zaɓe daga rumfan zaɓe zuwa yadda za a yi bayanin zaɓen sannan kuma kamar najeriya su ma wannan zaɓen falle biyu za a yi Ah, na farko akwai zaben shugaban kasa na biyu kuma akwai zaben 'yan majalisa to ka tuna a najeriya mu ma haka muka yi ah, aka zaben shugaban kasa da kuma 'yan majalisa tarayya kafin a zo a zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi madalla a gaida muhammad lalo yanzu kuma ga labarai amma fa a takaice kasashen turai da yawa sun fara yin allurar rigakafin cutar covid-19 a yau lahadi wata jami'ar jinya a italiya da farfesan wata jami'a da kuma wani likita ne suka fara karɓar allurar rigakafin kashin farko a asibitin lazaro spallanzani da ke birnin rome shugaban amurka donald trump ya ƙi sanya hannu a muhimmin ƙudurin ba da tallafin rage radadin tattalin arziki da annobar coronavirus ta janyo da kuma kuɗaɗen da gwamnati ke bukata na shekara kafin karfe 12 na safiyar yau lahadi ƙudurin zai ba da damar a ƙara yawan kuɗaɗen tallafin da ake ba waɗanda suka rasa aiki kuma wa'adin kare mutane daga kura sakamakon rashin biyan kuɗin haya ya ƙare a yau lahadi da safe Ƙasar Uganda ta dakatar da yakin neman zaɓe a babban birnin ƙasar da gundumomi goma da suka fi yawan jama'a a ƙasar. yayin da ake shirin zaben shugaban ƙasa, bisa dalilin haɗarin da ke tattare da yada annobar coronavirus. Amma masu sukan lamiri sun ce babban dalilin shine 'yan adawa sun fi karfi a wuraren. down. masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin domin samun karin labarai kan zaben na Nijar. Za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo da shafukanmu na sada zumunta. Ya zama da Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Leo Sahili da ya haɗa mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. Ma assalamu